Assalamu alaikum warahmatullahi ayyuma barkamu da warhaka sannan mu da saduwa da ku a sabon bidiyon mu na yau. Yau bidiyon mu ya rubuta sabon salo domin zai kawo muku bayani ne akan kasashe goma da suka fi yawan al'umma ko kuma suka fi yawan jama'a a duniya. Za mu kawo muku su a jere da kuma bayanai waɗanda suka shafi wannan kasashen insha Allah. Suna na Adam Albashir a wannan channel ta Albashir TV. Sara ku biyo mu cikin bidiyon insha Allah dan ganin yadda abin zai kasance. Amma an kai bako ne a wannan channel ta Albashir TV ka kamanta da na subscribe da alamar karrawa ta yadda zarar mun saki sabon bidiyo kai tsaye a fara sanar da kai ok to a ƙasa ta farko wadda ta fi yawan al'umma a duniya ita ce ƙasar china wadda take da adadin mutane kimanin biliyan 1 da miliyan 439 da 323,776 kamar yadda world meta elaboration of the latest united nations data suka yi bayani a wannan disamba na 2020 kuma tana nan a gabashin asia ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a duniya to kasar mu ta biyu wadda ta fi yawan al'umma a duniya ita ce kasar india india wadda ake kira bharat a yaren india da ya gabata ita ce kasa ta biyu wadda ta fi yawan al'umma a yankin asia gabaki daya sannan ita ce ta biyun dai a duk duniya gabaki daya inda take da yawan al'umma fiye da biliyan daya da miliyan uku da tamanin akwai ɗaruruwan kabilu a kasar india bayan haka tsarin mulkin india ya amince da yaruka daban-daban kimanin yare ashirin da biyu a matsayin yaruka na hukuma bayan haka jihar da ta fi kowace jiha yawa a kasar india ita ce jihar uttar pradesh tare da mazauna miliyan 200 kasar mu ta uku a yawan al'umma a duniya ita ce kasar us wato united states us wadda ke mamaye da mafi yawancin yankin arewacin amurka ita ce kasa mafi yawan mutane a duk cikin amurka ke daya wadda take da yawan al'umma fiye da miliyan 331 sannan ita ce kasa da ta fi yawan kiristoci a duniya kaso 65 na amurkawa suna bayyana kansu ne a matsayin kiristoci bayan haka jihar da tafi kowace jiha yawa ko tafi yawan al'umma a amurka ita ce jihar california Ƙasa ta hudu a yawan al'umma a duniya ita ce ƙasar Indonesia. Indonesia ita ce ƙasa ta hudu a yawan jama'a a duniya, tare da yawan al'umma fiye da miliyan 273, kuma ita ce ƙasa mafi yawan musulmai a duniya gaba daya Bayan haka ita da wannan ƙasa tana nan a yankin Asia. Ƙasa ta biyar kuma ita ce Pakistan. Pakistan ita ce ƙasa ta biyar a yawan al'umma a duniya gabaki daya inda take da adadin mutane fiye da miliyan 220 sannan kuma ita ce ƙasa ta biyu a ƙasashen da suke da yawan al'ummar musulmai a duniya gaba da kamar inda na gaya muku ƙasar Indonesia ita ta biyu ta daya wannan kuma ita ce ƙasa ta biyu wanda suke da yawan musulmai a duniya ke daya bayan haka kimanin kaso 96 cikin 100 na al'ummar ƙasar dukkansu musulmai ne ok ƙasa ta shida a yawan al'umma a duniya ita ce ƙasar Brazil ƙasar Brazil ita ce ƙasa ta shida a yawan al'umma al'umma a duniya gabaki daya inda take da yawan al'umma fiye da miliyan 212 sannan ita ce kasa mafi girma kuma mafi yawan al'umma a kudancin uh, amurka gabaki daya har ila yau ita ce kasa ta biyu a mafi yawan al'umma a yammacin hemisphere haka zalika ita ce kasa ta biyu a yawan kiristoci a duniya gabaki daya kaso 65 roman katolika inda kuma kaso 22 suke bin protestant kuma inda na gaya muku united states ita ce ta daya a yawan kiristoci ita kuma wannan kasa ta brazil ita ce ƙasa ta biyu a yawan kiristoci a duniya baki daya ƙasa ta bakwai a yawan al'umma ita ce ƙasar Najeriya. Najeriya ita ce ƙasa ta bakwai a yawan al'umma wanda take da yawan al'umma fiye da miliyan 206. Najeriya ƙasa ce da ke yankin yammacin Afirka da ke iyaka da tekun Guinea. Har ila yau najeriya ita ce ƙasa wadda take da mafi yawan al'umma a Afirka baki daya. Bayan haka tana da ƙabilu daban-daban iri-iri masu yawan gaske amma manya daga cikin wayannan ƙabilun su ne guda uku wato Hausa, Yoruba da kuma Igbo. mu ta takwas wadda ta fi yawan al'umma a duniya ita ce kasar bangladesh bangladesh ita ce kasa ta takwas a yawan al'umma ga baki daya inda take da yawan al'umma fiye da miliyan 164 kuma tana cikin yankin ganges brahmaputra delta tsakanin india da myanmar kuma addinin musulunci shine addinin kasar ƙasa ta tara wadda ta fi yawan al'umma a duniya ita ce ƙasar rasha rasha ita ce ƙasa ta tara a yawan al'umma inda take da adadin mutane fiye da miliyan 145 wadda wannan adadin kuma ya hada da tsibirin crimea wadda a turanci ake kira crimean peninsula rasha ƙasa ce take tsakani da arewacin asia da kuma gabashin turai fiye da kaso 80 cikin 100 na yawan jama'ar ƙasar 'yan asalin rasha ne inda kimanin kashe biyu bisa uku na yawan mutanen rasha suna zaune ne a yankin turai na ƙasar kasa ta goma wadda kuma ita ce ta karshe a jerin kasashen da muka kawo muku wato kasashe goma wanda suka fi yawa a duniya ita ce kasar mexico kasar mexico ita ce kasa ta goma wadda ta fi yawan al'umma a duniya mexico ita ce kasa ta goma a yawan al'umma kuma ta karshe a jerin kasashe goma da muka muku bayanin su a yau inda take da adadin mutane fiye da miliyan 128 sannan kasa ce da ke yankin kudu na arewacin amurka har ila yau ita ce kasa ta biyu a mafi yawan al'umma a yankin arewacin amurka kuma kasa mafi yawan masu magana da yaren spanish a duniya gabaki daya haka zalika ita ce kasa ta uku wadda take da mafi yawan masu bin addinin kiristanci kamar gaya muku kasar amurka ita ta farko da brazil ta biyu wannan kuma ita ce kasa ta uku to a gurguje waɗannan su ne kasashe goma da muka haɗa muku waɗanda suka fi yawan al'umma a duniya gabaki da so daga sai mun ji ku a comment section mun gode sai mun haɗu a bidiyo na gaba